abu na bakwai cikin mustahabbai na ƙiƙiri da malamin ya faɗa shi ne ya faɗa a cikin wannan baiti da yake wani fitra kaddimhu bi idil fitri wa akhir fitra bi yawmin nahri dangane da bude baki yace a ranar ƙaramin sallah a karaman sallah ka buɗe baki kafin ka tafi ƙiɗi. wannan shine suna annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi filin idi sai ya bude baki saboda ai an ce idi ne da ake yi sakamakon bude baki saboda haka lallai a bude baki kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta yin azumi a ranakun idi mustahabbi ne mutum ya ci abinci kafin ya fita idi idan idin sallah karama ne wato wacce ake yi a ɗaya ga watan shawwal wa akhil fitra yau min nahri amma idan sallah babba ce ranar sallah babba to mustahabbi ne a jinkirta bude baki kada mutum ya ci abinci sai in ya dawo daga sallah abu na ah, tara da ya ambata wannan ya shafi wato sallah babba ne mukabbiran min zuhrihi bil jari israfuru bin khamsatin mustahabbi ne a yi kabarbari daga sallan farilla na azahar na ranan babban sallah a yi su a bayyane bayan salloli na farilla guda goma sha biyar wato daga sallan azahar na ranar idi har izuwa sallan asuba na rana na hudu bayan idi ɗin wato kwanakin minadin nan yaya za a yi kabarbari shi ne ya faɗa kabbir wa hallil thumma kabbir wa hamidi kai kabbara kai hailala sannan kai kabbara sannan kuma ka gode ma Allah madaukin sarki kai tahmidi kenan wa sanni takbiran wa ghayra hufridi shi takbir din shi zaka yi so biyu waninsa kuma so dai zaka yi ma'ana zaka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd shi zaka yi bayan kowace sallah na farilla ya zanto farillu ko salloli na farilla guda goma sha biyar wannan kuma ya zo ne cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin su abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas da sauransu suna yi wannan wannan siga guda ɗaya kenan akwai siga na biyu da malaman mazhabar malikiya suke ambata shine siga na wato ainihin yin takbiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to wannan shine abin da ya shafi sallan idi da mustahabbansa jama'a da wannan ne za mu rufe wannan shiri namu na fikihun azumin ramadan a wannan shekara na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida mana roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada na wannan aiki da muka yi kuma musamman ku masu sauraro ina muku fatan alkhairi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa kun amfana da wannan shiri kuma kun ji daɗin wannan shiri in Allah ya so ya yarda bayan watan Ramadan za mu kullo da wani shiri wanda za mu na yin sa mako mako ko mu ɗauki fikihu na abin da ya shafi juma'a shi ma mu karkare shi Haka nan ko mu ɗauki shi wannan littafin sukutum guda mu fara karanta shi tun daga farkonsa har izuwa inda Allah maɗaukin sarki zai sa mu tsaya sai dai ko shakka babu wannan yana buƙatan a samu jarumai daga cikinku waɗanda za su ɗauki nauyi na isar da wannan alkhairi magamagarin al'umma musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili imam muslim ya rawaito wannan hadisin duk wanda ya nuni zuwa ga alkhairi to zai samu lada na mutanen da suka aikata wannan alkhairi ɗan da haka nace kwadaitar da masu hannu da shuni a cikinmu su zo su ɗauki nauyi na yada alkhairi mutane su ji su amfana domin addininmu ya inganta mai addini akan basira mai addini akan ilimi abu na gaba kira da zan yi dangane da abin da ya shafi idi jama'a watan ramadan makaranta ce wacce take koyar da mu takawa domin ya amfane mu a sauran watanni ba wata ne wadda za a yi farin ciki da tafiyansa ba daga nan kuma a manta da darussansa a je ana yin ababai marasa kyau wadda da an bar su saboda zuwan ramadan ya kai wadda ke farin ciki da tafiyar ramadan domin za ka dawo yin sabo to gargaɗinka wanda ya sa ka ka yi azumin nan na watan ramadan wadda kai domin jin tsoronsa shi ne fa wanda ya halicci sauran watanni ɗan kuma yana nan yana jin ka yana ganin ka a duk inda kake a kowane wata sannan ɗa'a da biyayya ma Allah maɗaukacin sarki abu ne da Allah ya farlanta maka a duk rayuwanka baki ɗaya ba kawai a lokaci na wato ainihin azumi ba sannan ina kira shugabannin shugabanninmu dangane da abin da ya shafi rana na idi dan Allah a taimaka wa mutane zanto za su iya jan abin da liman yake faɗa ina nufin a samu amsa kowa wadda za su game inda mutane suke tsayawa wajen sallah kamar anan garin lafiya na san mana da wajaje na idi har guda uku akwai babba wadda shine na sarki inda sarki yake yake sallah sannan akwai wanda ke lafiya is sannan akwai wani wanda ke hanyar makodi to na lafiya is gaskiya ba a samun matsala dangane da jin mamu amma wanda yake wannan shine babba na gama gari so da dama akan samu wannan wadansu suna zuwa ba su san ma mai ake yi ba haka waɗansu za su zo ba su yi sallah din ba kuma suna wajen saboda ba sa jin wato ah, sautin liman don haka muna kira ga shugabanni muna kira na musamman ga mai martaba sarkin lafiya mun san shi da kokari da kishin addini lallai ya yi duk abin da zai iya yi ya ga cewa waɗanda yake ɗora masu nauyi na su kula da wannan dam sun yi shi da kyau ta yadda kowa zai samu ya yi wannan sallah ya samu alkhairin da ke ciki samari sallah biki ne kuma ibada ne to kada a mayar da shi lokaci na saba ma Allah madaukakin sarki kar a mai da shi lokaci na gwangwajewa da abin da yake haramun wanda bai inganta ba daga ƙarshe ina addu'an kwarai ga mutanen da suka ɗauki nauyi na wannan program ɗin har kuka samu dama ko kuna jinsa ba su so in faɗi sunansu ba shi yasa ba zan faɗi sunansu ba amma waɗansu mutane ne Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan dama ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa abubuwan da muka yi na alkhairi a wannan program din a cikin mizanin kyawawan ayyukansu sannan ina addu'a gare ku kuma masu sauraro Allah madaukakin sarki ya baku ladan sauraro Ajiya Hadiza da Abubakar akwai da suka da kuma da ɗahiru ina roƙon Allah madaukakin sarki ya nauyaya musu suma mizanin aikinsu da su ne suka yi kokari wajen ganin cewa wannan shirin ya tafi kuma ya ji ya isa zuwa ga kunninku da kyau kamar yadda kuka yi ta ji ni kuma naku dr muhammad tanko aliyu baitullah yana roƙon ku yi min addu'a na alkhairi allah madaukakin sarki ya ƙara min ikhlasi a duk abin da zan yi kuma ya daɗa mana daga falala tasa amin آمين إن أمك بركة لسلا وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته